zan koma baya kanan suratul hudu mun fara kaɗan kenan Allah ya kaddara ba mu ci gaba ba a'udhu billahi samina alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in suratul hud suratul hud sura ne wanda wani sa'ayin almadaniya ce na madina da wani ayoyi a cikinsa kamar yadda tijji ya faɗa wani su kuma a cikin ayoyin ko aya kwaya ɗaya ne shi ne wanda yake ce fala Allah ka tare ku ba abu ma yu ha ile ana gan wannan aya a makiya ana gan wannan aya makiya kaga ana samun sura daya wanda sura ya kunshi ayoyi madani da wasu ayoyin kuma makiya ikan yi haka eh in ka karanta ulumul qur'an musamman qatan za a gani sai ya ce maka wasu ayoyin makiya wasu ayoyin kuma madani to ana samun irin wadannan haka wannan imam sijji ka gan shi sijji ika ruwa ika ce buna ba ya ce suratu hudu makiya gair kaula akimi salata tarfin nahar shi kuma magana da imam kurtubi wai sun ibn abbas ke cewa makiyar mutlaka to sabani malamai da almin jiyan da aka yi dai akwai wani abu a cikin ayoyi wanda suke da alaka da da da da da da da da makiya ayoyi makiya wani su suna fada saba ala wa sumiya wa saba wa situna harfa malamai da suke da lokaci suna kirga harfin suna ganin harfi suratu hudu dubu bakwai ne da dari biyar da saba'in ne ya eh, da sittin da bakwai harfan wannan kuma ba ma bukatar sa ba ban da ya damu mu sai harfin da ake ciki na a ayi ayi wani kuma daban ne don ki cewa yake cewa kala ibn abbas asibun kalma asiba cikin suratu hudu ina fi shadid mai tsanani. abubuwan da ya sananta shaki kira afi na fata gane wannan to buhari kan duk kalmar don ya mada ku malamai ne ce doki kalmar ce afi ya fassara wannan ne don cikin ayan Allah yake cewa hadha yawm afi ilana ne wannan ranan largana ne shine afi ranan bakin rana ne ranan da Allah kan kama sa. ike cewa la jarama kalmat la jarama shine la jarama annahum fil akhirati hum ahsabu ko ba haka bane shi ke fasara bala yace haka yake tabbas ranan tashin kiyama za sha mamaki Allah ubangi kiyaye mu da wannan azaban sha tashin kiyama wa kara gairu kara gairu ibn abbas ibn wa haqa dama yana fasara maka ayoyi ne ne ibn abbas yace to yanzu ina so shiga wanda ibn abbas wani yake cewa haka kalmar wa haka bi ma'ana wa haka bihim ma kanu bihi yastazun yace wa haka yahiqu yanzilu ya tabbata a gare su ya sauka a gare su ya kasance ya tabbatar kiyama abin zai sauka masu bala'i zai sauka masu ko nan duniya zai sauka masu abin da ya kasance suna izgiri da shi to Allah zai tabbatar masu duk mutum da ya saka shi ne abin da kake yi shi Allah zai saka ma saboda ne wa haqa nazala haiku yanzu ya kuma da shi mudari'i ne kalma wa haqa mabi ne nazala haiku yanzu shi ke nuna kalma haka ya kuma da kai arabiya ina nufin wa haqa bihi ma kanu bihi yastazibun shi na abin da yake sai gaya maka wa haka ya sauka a gare su kuma me dalilin wannan babu sababiya ne saboda abin da sun kasance suna izgiri da shi Allah ya sauka musu dama Allah ba ba zalimi ba ne shine ibn kemi ya sa masu kafa hujja da abin nan alkadari cewa mutum ne ya ce ina cewa ya ya ya ya ya ya ya ya mutum shi aka ce me yasa kai haka yace ai Allah ne kaddar tun ka kafin aiki ne zan kashe shi eh, to ibn taymiya ce to shi wata ne hau yana gyaran dakin sa shegin bawansa yana zina da matarsa shi wanda yake da wannan akida shi ya doko matarsa da yaransa ya zo zai hukunta su da ke yaro ce yaro ya ce wallahi tun azari Allah ya kaddara shi na yi suna da ita shi ce dawo ban naka ba abun haka ake ba Allah ya kaddara an ce gida na zaka zo ka yi yaro ya ce haka Allah ya kaddara ma cin cin cin to irin wannan kaddara da yanzu ci abinci ko tashi da duniya lalace duk abin da kayan shi na aikin banza ka ta Allah ya kaddara ma to wanda mutum ya shiga uku ba yanda za ko mutum na zaune ya yanka mutum shi ce Allah haka Allah ya kaddara mutum ya je sata bi zai ce Allah haka ya kaddara yana bacci ce Allah ya kaddara da me za a yi ashe ka cewa ka doki abu kamar da shi kaddara shi sa shari'a musulunci akwai irada ta kauniya irada ta shar'iyya shi irada ta kauniya shi ne Allah ya kaddara abu saboda ne Allah kuma ya san abu shi ne in bai sani ba ya zama kuma jahili kenan ya san abun ya kaddara shi amma ba ya son sa ko ba sun sa masa ba ba ya son sa ne shi ya kaddara shi saboda a cikin ikon sa ya ajiye abu biyu akwai abin da ake so akwai abin da ba so to shi ya kaddara haka saboda haka abubuwa ikan yi irada ta kauniya akwai abubuwan da Allah ya ajiye su masifu iri-iri da lalata da komai ya ajiye su ana kira irada ta kauniya Allah ya kaddara saboda shine Allah in bai harce su ba to wani ya harce su kenan shi ya haƙe su kuma baya son su kuma rashin son sa ba kamar namu ba ne kamar yanzu ba ma son mutuwa kagan ba yadda za a yi da mu ne to amma shi na Allah abin da baya so ma'ana bai sharanta wannan abin ba ne ba wai an tsirsa shi nan ce abin da Allah baya so ba wai ina damu Allah ba ne kamar yadda muke yanzu ai ba ma son ba ma son kiwo saboda ban da yadda za mu yi ne to Allah baya son abu kasancewa ba haka shi bai sa ka yi ba ne amma ba wai kirista shi aka yi ba ikonsa ne tabbatar cewa haka za a yi na fata kun gani zancen saboda haka yana gan cewa iradatu kauniya shine wanda abin da Allah ubangiji ya kada abu amma baya son sa zina luwafi shi ya ce wannan abu za same shi ya kaddara za a yi shi to ba za ta fahimta ba shi ta shar'iyya sallah azumi to sai jin kai shi to ga bilin fi sufi to amma ka ce duk abubuwan da zaka kafa hujja abinda Allah ya hace su ka kafa hujja a kai to ba za a zama lafiya a duniya ba kuma ka ce Allah bai sani ba don ka fita kuma ka fada kan shirka don Allah ya sani shi ya ce shi a maiki baya to shi na hal ata insa da hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran shi ce min inna khalaqna insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja annahu sami'an basira ya baka irada kauniya wa irada shar'iyya zaba wannan zaban kuma ilimi sa ya riga ya riga cewa ga wanda zaka zaba amma bai kirsa ka ba wannan banda babu ilimi na ciki bai zama Allah ba ka zabi abin da ka gin dama in babu iko Allah ciki kuma ka zama dan tawaye na, kana da iradan ka kenan to Allah ilimin sa yana ciki cewa kai zaka gama armanci ne ko zaka gama kafiri ne zaka yi wannan duk ilimin wannan shine Allah saka to amma yadda za ka koma janibi ka ce kwata-kwata yadda motar da suke cewa mutum ya riga ya yi abu in Allah ya kaddara masa abu za ka yi masa hukuma in shi Allah za a masa tunda Allah ne kaddara masa in za a yi wannan abu to duniya ba za a ci abinci ba za a kwanta ba za a yi komai ba Allah ya kiyaye hmm. kaɗan daga cikin shi ne ke cewa wa hakan nazara ya haiku yanzu imanan abin da ya sa Allah ya sauka masu saboda abin da suka yi na za na annabawa zagi annabawa ya'us wala in azakna al-insana minna rahmat summa naza'na nazana ha minhu innahu la'us benene kafu dan adam ka bashi rahma daga bayan jin rahman kuma shi tashi hankali zo da kafirci da kin Allah da sa. irin wannan yana na da yawa cikin mu wani Allah ya ba shi arziki lokacin zai bauta ma Allah wani Allah ya ba shi arziki lokacin zai kin Allah ku lura akwai wasu almajirin da kire da muna tare da su a masallaci wallahi kullu za a shi wanzu a dake da karatu da komai ba shi da shi shi amma lokacin da Allah ya ba mota irin masu manyan motocin da gidaje ya ganka ci ce ustad ana nan kuwa shi ya sha to wani kuma lokacin da ya samu ni'ima to wannan lokacin zai zai bota ma na tuna muna da wani mutum dan kasuwa da muna yara in ka ga ya shiga masallaci na karanta ya sai da za waka to ba ku amma lokacin da kudi ya nuna to za a ganshi ba kudi za a ganshi na annabi kasuwan kawai za shi to Allah shi ya sanya da mutu, wani ma zai sai bota ma Allah wani ma zai sa yi gufrana to shi na Allah yake cewa wala in azakna al-insana min rahmah indai mu ne muka su kuma mutum dan adam muka dandano masa muka lalata masa abubuwan da na rama ba wani mun janye wannan rama shi ga ya kasance mai kafircewa nau'i daya daga cikin abin da dan adam ke ba ko dan adam wani dan adam ga yayin da aka masa ni'ima ce nan ciro ni'iman ko shi kuma Allah bai yi abu wani abu ma ba shi da ba laifi ka tashi da kana matashi ka tashi da kuɗi kuma daga karshe ka zama baka da shi tunda Allah yake ce suma na za'ana ha naza'na naza'na ha minhu inda muka ciro wannan abun a gare shi ba shi zama kuma wannan Allah jarabawa wani a gare shi zaka iya samu kudi farko da ka samu kudi karshe duk abin da ka gani dai amma Allah zai iya ciro shi ya runga ciro hana ka wannan arzikin kuma jarabe ka ya gani ya'us zai koma cikin wazni ne na sarf ya ko fa'ul min ya'istu ma'ana abin da ka ki na dama ko bakin ciki ko abin da ya dame ka shaki kira us na fata an gane wannan hmm. ya isa ba nan bakin ciki da ya tashi hankali ya samu mutum kuma yana dama rashin sa rai ce abin da zai samu ba ai mun mulla mun ga mun gama ba abin da zamu samu nadama abin da yake ba zai samu to wazin sa ne a cikin sarfa ci fa'ul ya'us ala wazn fa'ul wa qala mujahid mujahid ha yanzu ina fassara wannan kalmar ne tabta'is mudari tabta'is ima ta tazan shine bakin ciki na fatan gane yasnun kalma ce kuma da yazo Allah innahum yasnun yasnuna sudurahum liyastahfu minhu shine yake ce yasnun sudurahum abin da ce shakku wani tira'u yace yasnun bi ma'ana shakka ne da kwankwanto ki haƙƙi a kan tabbatar da gaskiya musulunci ko kai asinsa shi na jinin Allah iman da Allah da manzonsa wai su haka suka fassara shi ne yastaghfu minhu domin su goyi wannan abun daga ubangijinsu in tata'u ne suna da iko wannan an fassara wani haka suka fassara shi amma za ku ji tafsirin asinsa ma'anan wai su mutane suna nan masu kin Allah munafikai suna goyi wai su shakka da da da da kwankwanto rashin ba da gaskiya da suna tsammanin wannan abu za su iya boye ma Allah ne in dai suna da iko amma Allah yana sani to majiya musulmi suna da wannan cutar wani ya yarda zai yi sallah zai yi zakka zai yi komai amma fa lahiran fa yana da yaki mafi yawa musulmi za a ga mutum ya yarda yi sallah ya da tafi hajji ya yarda ya aiki alheri amma haizu ba shi da tabbas zancen lahira na ina da laifin bai musu ba zancen lahira ina da wani abu na shakka na lahira sauraka duk addini ya yarda amma lahira na fa waje ya dawo kuma kasan kage cinye kowa yaushe ne za a yi lahira to wannan kwankwanto shi ke sa kullum za ga mutum na laifi ko mutum in ba ya sa ba shi zo ya rida dan adam kuma da yana da tunani ya duba ma yadda zamanin ke canjawa daga damunan farko inda kake gani har tashin karshe ka duba yadda shuka suke tashi su zo kuma yadda za su kare kuma yadda zamani ke canjawa da mafarki ma kansa kai mafarki ka gani kana jin daɗi kuma ka tashi kuma haka ne tabbas ka ji kana shan wahala kuma tabbas ka gan shi wannan to da bacci ka gan bacci duk abin da kake tsoro sa duk duniya kana bacci shi zai same ka yanzu ka gan zaki ko wani ko wani tsoro ko mutuwa rashin bacci ki sa kake gani amma bacci ya duke ka ko wuta ne zaka fada a ciki baka sani ba ka ga shi kike mutuwa ne muhin ka kawai ke musu kuma cikin baccin fa bai baka gan komai baka ji tsoron komai sha duke ruhin ka kuma ta yawo shi daga can ka hadu da abun kirki ka hadu da abun da baka so kuma tabbas ka ga wannan kwata kuma ka yi mafarkin ka tashi yadda ka yi haka yake wata na mafarkin mukaddima ne ka gan shi haka wallahi lokacin muna karatu a wajen limam da amu mun dawo karatun shagaya da yamma muke karanta ina cikin da yake wuce gidan liman da amu kusan wajen limamai da wajen da da amu ke wanda masallaci wanda cikin da yake wucewa zuwa sabon gari daidai kofar gidansa domin kasu mun zama kwanta da za a lokacin mu irin karfe biyu haka na zai karatu dama muna karatun zauri mu je mun gaji to shi wajen malam da mu bayan sallar asar muke karanta karatu shi na yi mafarki na ɗauki littafi na daidai da kofarsa shi na ga wani mutu na tuwa wata tsohuwar tariki a fulata da tariki kayan haka mota ya buɗe ta ta amfarki na tashi ni ban damu da wannan zahar na yi sallar asar zan tafi wallahi wa rabbul kaba ina dusu didi da wurin shi ga matan nan ga mota ne kaɗa shi ta na mota ta jaba ki yin na ji amfaki shi na kawo baki ita tana kwance kuma ita mace da ta fadi ba ta so ta musu in ba mutum ina da rahama ta kada ta ta fadi da kwarenta tana kwance shi mota ya ja ki na kawo baki na haka shi na shiga na sun gaya malam abin da ya faru to mun zo mu fara ka na manta daga nan nake gan cewa duniya na fa ce ji sauran da wallahi ba sai ta ba ba sai ko daga na ta ba ni na gan shi dai haka na zo na gan kuma da karfe biyu kuma ya abu bayan lasar mafarki shi da Allah ya nuna mu na zuwa kuma matan za ta sallaka sallakawa kuma daga arewa ne zuwa kudu kuma da nauyin mota kuma mafulata ne ita na rufe kayan da take cikin daidai na gani ba ban san ta ba ban san wannan ba sai komai duk irin waɗannan abubuwan shi sa kake ganin su ibn taymiyyah suna suna karatu lahira shi kaga wata na kamar zai faɗa abin da ya sani ne abun ya yarda har ya shiga zuciya da ita alamomi to duk irin waɗannan mutum mutane nawa ne kuma ku matasa ka ga yarinya titi kana son ta ita ba ta san ka ba bata na ka mura a cikin mafarki da ita ka tashi kuma ga ka more ga mani da gina ita da gina ka kawo maka to duk waɗannan mukaddima ce Allah ya shi shi sa ne ce kawo alaƙomi lahira amma ya za mutum zai zai ke Allah cewa shi shakkan da yake wai an binne shi da zai taso ba duba dan adam wannan wanda ya fara zubarwa da shi zai fito da ciyawa salad ne menene shi za a ci ka samu vitamin a jikin ka samu jini wannan jini na fito da cikin mani ka san da mace wannan mani kuma cikin su da ya zama dan adam ka tashi a tsalle wannan daga ruwan nan shi sa Allah ya take ta ce an hace komin daga ruwa to dan Allah ka duba wannan mani wanda ya taba cikin kamar majina ne a cikin za a fure kashi a fure jini a fure fata a fure kaza a fure ido a fure kaza wannan mani ya ɗaya ba to wannan Allah ne ce in ka sa ya cinye abu kuma ya nuna yadda zai ce ta kusan tashin kiyama ruwa za a sauka da shi wadda da abuwa a makana shakkansa kaga mutum da ya tadabbur a cikin qur'ani da hadisi wala dole sallama akwai lahira to wani yawan musulmi ma ba wai annaba suna da lakin shan ce lahira suna da abun ya dade yaushe za a yi shi gare mori shi sa ga ba hushe na da maguzanci a yanzu gara kunyan duniya da na lahira to ba ta san lahiran ba ko bai san lahiran ba suna ga lahira ma da walakin duk mutum zai ce da kunyan duniya da lahira ka gani ma ya da lahiran ba ka ce kawai na shine suke cewa yasnun sudurahum sun boye wani abu a zuciyarsu shine menene shakku wa intira eh, shakka bi kwankwanto fi hakka kan gaskiya suna ganin fi minu don su boye ma ubangijinsu amma da shirki istata'u ya za goye ma ubangiji tunanin ma shi ke kimsa maka tunanin naka da zaka Allah shi ke kimsa maka kai tunani wadannan kana duba tunanin ka kai da mawuci ba bambanci tunanin ka za a bi a fere tunanin ka ga mutane ga tunanin ka kai da mawuci ne cici ba bambanta ku sai da ringa tunanin wani tunanin ne wanda an ce a fere shi ba za ka iya faɗe shi ba kuma da wani tatsuniya da gashi dai kuma yadda tunani ke da gaggawa ba a yi irin halitta abin da yake tunani ba gaggawa ko wuta yin ka ne zai kaf a juju ne kama billahi lazim da ke tunani ba tunanin gaggawa da tunani ke yi kana nan ka tuna kaza ka tuna kaza ka kewa duniya har ka kewa lahira miki ɗaya tunani ke da wannan abu sai shi ne kwakwalwa ike cewa wakala abu mai sarata ko ba haka ba ne Allahu kabara ko ake wannan kwani bayani kuna cewa wannan zikirin da ake yi lanna ana ana rena hankali mu wai wai an zikiri hannu wai kai dan girma ana rena hankali mu ya an fasu wai wai hu wai ne ake nufi wannan duman zikiri ne to eh, an wuce mala'ikun ma an ce dai eh, ne kuma lanna ana rena hankali mu a cikin raji ake cewa an yi da harshe kuma yi da mai ban da zuci ma huhu huhu mai ne huhu da kame da dai dan girma da wasan yara su yi ne za ce komai a yi zikiri da shi to a yi a yanzu Allah kiyaye abin mazala bai zo da shi ba wahala za ka sha ka bude kofar da ba za ka yi ba, da ka ka ce wai an ba su nan Allah harshe ki me kake faɗa da zuci amma ka zo kana sai da ihu ka ce a yi wannan a fassara komai da komai ya ce karin abu mai sarata allahu rahim ya ce mutum ne mai yawan rahama jin kai mana annabi ibrahim halim mai juriya ne allahu mai kuma rahma ne muni mai komawa da ubangijinsa ne shi ne ce bilhabashiya ya ce kalmata allahu aslansa kalmar habasha ne aka nakala shi zuwa ne yaren arabiya o kare baji eh baji ra'ayi wajen da yake hum araziruna baji ra'ayi ka san lokacin da ake ga cewa waɗannan mabiyan ba komai ba ne masu rashin hankali ne suke bin annabawa yace ma za halalana shi kuma ibn abbas suke fasa wannan wanda abin da ya bayyana gare mu amma malamai suna ga cewa wannan tafsirin wanda afa ya rawaito ne ibn abbas amma baji ra'ayi shine masu rashin tunani Eh, masu ise za su ke gaya annabawa ka cewa da Allah wanda suke bin annaba mutane kirki ne masu rashin tunani ne ba su da tunani kuma inda wasu yan boko suke da ko ustazai ah, na ji wasu yan boko eh, makarantar islamiyya irin namu shi ga yan boko zuwa ce ai ustazai nan ba ba za a ci gaba ba makarantun nasu ba abin da ake tunanin irin ustazai ne ba su da tsari kullum ana abu to ka samu dan bokun da ya kafa makaranta ya ci gaba da makaranta a duk zan tsirrai sai mawukaci a duk kano na da wani arewa dan boko ya kafa makaranta jini ba na boko ba ya tsaya ya kura da shi har an gama lafiya diyin da ake rena in ka duba gidan cigani su suka gina makarantarsu duk lalacewa da kake gimbar da hankali tunanin kayan da kake tunansu ilimin su ne tunanin su ne tausayin su ne sun buɗe abu don ba su yi boku ba ba za ka ce mutanen lalatattu ba ne suna yin kayansu. su in ka duba gidan kabe haka in ka duba izala haka in ka duba koma waye haka suke da rashin hankalin da ake toman su suke gina makarantun su su ci gaba su suka doki nauyi yara su ci qur'ani su samu ladabi nunan dan boko ne duk wayewansa shi ya gina islamiyya ya tsara shi ya yi komai bar ma ya gina islamiyya ma zai doko ustazi shi koya masa yadda ba za a tafi ba za a dade ba shi an lalace shi na zaune ya zama remote control in nuna yi yadda kuma da fannin sa bane in nuna yadda za a yi kuma shi jahilin ɗin yan dai a ta zage ustazai abin da muka sani kenan muke yi muna ma fatan da karfa islamiyya gudunmuwa wanda islamiyya suke bayarwa a garin nan da ba islamiyya zawarawa ma sun yi da fitina mutane makarantar matan da kuke gan kullum zawarawa suna ciki an rike wani fitina ne ba shi yanzu wani makaranta ka wata wata mazara ta shekara goma sha ɗaya tana nan kawai ba ta sami ba tana zuwa ta kare dan mutuncinta tana nan kullum ta cikin gwam wajen makaranta kuma da cikin gwam cin da zazzare ido tana bukatar da ta dauke kewayenta to suna nan suna zuwa makaranta ɗaya suka kirga mata ɗari biyar dubu ɗaya ustazai suke koya musu yara kanana wanda marayu wanda ba su kuma ustazai suke koya musu qur'ani da ajina a dauke ma hukuma wannan nauyi a sai a ce wai wai wai ustazai ne ba su da tunani ba san ilimin kwamfuta ba gina naka ka kai ko ilimin kwamfuta da abin da ake wallahi ka kirga Kano na ka je wajen gidan shehu mai hula makarantar shehu mai hula ka duba almajirai nawa ne suka tara wanda wansu ba sa biya ka duba wajen malam eh, abin nan eh, kijiyar mai taya da su gidan malam eh, abin ka duba duk wanda ya bude makaranta Aslam ba wani kudin kirki ake biya kuma kashe kudi akai ana kula da yayan mutane yau ce zai ringa zagi ne da ustazi ustazi yanzu ya za a gyara ba in boko nawa suke da kudi sun boye shi sun ki yin karatun la boko wala dinin su kafa boko mai kyau ma boko ma wanda aka koya masa biyu ke da abu a su kafa mana yayan musulmi su ce riban zama yake cewa wa qala ibn abbas badi ra'ayi ma zahalana abin da ya bayyana a gare mu amma ma'anar sa sahihi wannan ruwayan ata ne an abihi an ibn abbas amma abin da ake nufi badi ra'ayi wannan shine masu rashin tunani wanda ake rena dama akwai za haka za a ce da wanda ba su eh, jahilai suna ganin cewa masu bin anabawa na fa mutane yan kawai ba su kyakkyawan ra'ayi to in ba ku da ba su da kyakkyawan ra'ayi ko ku yi imanin ma yadda turai suke rina kowa yadda amerika ta sa kowa gaba yanzu na ga kowa banza ne kowa bai san kowa ba su ne sun san economics sun suka san menene ga yadda Allah yake yi yanzu sun shiga duniyar ba taɓa san shi ba yanzu talaucin da ake yi kuma lissafin sun sun kasa yin lissafin ne da bankunan duka da suke da shi yanzu Allah ne nuna mutina da tunani kowa wa yanzu ake samu masu ilimin lissafi da zamanin kwamfuta da ciniki amma yanzu kudi na nan komai na nan shalai su kudi komai warwar ba fare aka yi ba ba an taba dokar karfe a kasa Allah yake ba duk abin da ake da shi shi ake da shi amma ekonomi ka Allah ya zubar da shi a kasa ka yadda kar ka yadda an zubar da shi babu an nemi hanyar da za a gyara babu babu zaren ba bakin zaren dole ka yadda an mu an ka an wanda yake mu dai muke cikin talauci da muna gani za kyale min ha ku ce za na sa kwasu wannan abin da ya shafi turai ya shafe mu ne da wajen ya shafe mu muna cikin cire ma zance mai wai kawo zance mai muna da mai mu me yasa yanzu mai ya zama tashi hankali eh, zance a kadda naira da naira ma bari yadda naira take da to amma tun da na gida ban da shugabanni tsayu wai don a kafa hujja cewa duniya an lalace mun lalace in kana mun lalace wai dala yana da yawa da shi sa yanzu ba a kawo shi ah. yasa ba ajiye shi ba da ba tunanin ba da masu tunanin ne masu ina masu ba da shawarar kurmi sha madin naira kamar kudin abin duk in kasuwa wala wannan kasuwa ya zo nan ya ce billahi lazun arzikinsa baki da ya rage ya tafi rai soyayya ya ce malam kuka mun gama ne kawo wanda kake gan bai san ya ce biliyon nike da shi amma rabi nike da shi yanzu daga hajji zuwa yanzu duk arziki ya lalace kuma shugabanni ba sa tunan cewa al'ummar sun talauce wannan fashin da ake da wannan rashin hankalin da ake a duniya da karuwa zai ji ana nuna magrib maroko makarantar secondary ana shan wiwi a gaban jama'a wiwi ganye da yaran mata da yaran maza sai ga yin gobe ta zuwa zauna a gaban jama'a gaban duniya na shan a sha a gama shiga class maruku ba su da hukuma oho a hukuma kana ka taba hukuma shine ka shiga siyasa amma lalace a cici ba su damu da wannan ba waɗannan yaran sai hankali ne za su yi fito na kan hukuma ba to an bar suna shan ganye mutum ya kasa yin karatu to wannan an shi zai zo yaran da za su yi tunani da jami'an in dai sadar za su yi abu suna tsoron jami'ai yanzu waye jami'a waye da da jami'a kaga wani na nan ina jami'a yanzu an ce wai me su nan gurgun shi ne dan gurgun ne waye waye waye idan eh, motarsa daya ta ya lalace a ba shi aikin wai shi kwamarin ne duk ta tashi a kai wannan kwamarin ligansa daya dan banza ne ka tura shi fadar ka gani shi da murmure ya san mota mai katin daya shi ga duk kare ke ma komarin komarin da yake in mawakata mai san zai gaya mana mutane wai komarin komarin shi kare ya talauci lokaci sa suna wannan da'awa ina yan komarin yanzu suka shiga hukuma ba su ne barayin ba wai komarin eh, eh eh yi hukuman da aka gada kamar su maroko ai gida ne gado ne ko ya lalace su suna nan in yara sun hankali ne za a zama lafiya kana jin matasa sun samu ilimi a zama lafiya kaza Najeriya gina miki samu ke cin gaba ne ba mu san hakkin mu ba da matasa sun ilimi malamai makaranta suna da ilimi ustazai gida sun san hakkin su ba su da hukuma ba ai jama'a shine hukuma a sauki a ce soka ba mu sun ka amma mutane ne wanda in kana zuwa gidan ka sun barna ma ban gama ba ba zai wani zai zo radio yace chairman ya bani keke wala ne saka masa alheri Allah sai dawama shugaban kasa muke zai zama keke ayo ne mai to wannan mai ya zaka yi da su da yana da ilimi ce wannan kudin ba an ba shi ba an ba chairman ba dan araba ma jama'a e, ba wanda yake so shi dan step ne kuma yana wannan wuri zai ga yadda ake so a asibiti za a lalace kaza kaza kaza shi a tsaya a doko ke a bashi ta rashin wayewa kuma da mutuwan zuciya ba ku ga yanzu ina wanda ake fito da mai yanzu shi jazira sai ba labarin na fitin na gira ba fara ba sun tashi sun ce sun fara yaki da hukuma kenan ina wajen da ake ko mai wallahi sun sa hajjiya cewa sun ka kama mutane ba yanzu aka fara yaki sun ce yanzu aka fara yaki sun tara kayan yaki sun tara kome sun ce yanzu za a yi yaki a duniyar nan wallahi sun fara shi jazira suke gaya mana cewa za a yi yaki lilis kuma duk kudin da aka ba su ba za a gangare su kaga wani gini ba duk an fito shi ana shan kwaya da shi talaucin ka gangare su suka ce talauci amma duk dukiya da ake ba su na gida sun tara kayan yaki duk abin zai faru faru in ba roƙo Allah za a yi ba za ku gina gaba zance mai ya za ka yi kai na gidan gota ma na shiga a jannan da muna dan shekaru 30 da yi a za a zare na hankali ai ba yanda za a samu arziki na gida shan demokrasi wani an zabe shi za a yi mu jira ana zazuwa ce eh, yanzu za a ji dadi yanzu ka bar mutum a tefa ma an zaba a tefa ma kuda ya sauka ce ai wani ya zo za a gyara eh, ye hau mutum shan kashi mutum shan kashi daga ba ce wani zai zo a gyara ye eh, har ka suka shiga wuta eh ba mu da kai kullun tunanin ka Allah ba shine mai arziki ba wani zai zo ne ya iya gonan miki ya iya tsari ya iya cewa eh. ne hau duk wurin duniyan kashe wani ya hau to sun hau sun sauka ina ba shi ka dogar da Allah ba har muna sa rai cewa wani zai zo ya hawan gyara Thank <laughs> <laughs> you. la yi mana mm. to ike cewa wakara kana mujahid juddi ya ce kalmati juddi bi mana jabal dutse ne wanda yake ciye jazira eh wastawat ala juddi ko ba haka bane istawat bi safinatu nuh alayhi salam da wannan dutsen da ake kira juddi la kuma anan nuh da jama'a sun tafi kenan kuma lokaci kankani ne وقال حسن بأن حسن البصري في قوله تعالى هنا فسر منه إنك لأنت الحليم إنك أنت الحليم رشيد yace fi kisa shi shu'aibu alayhi salam kala ina ma kala qaumi mutane sun gaya masa ne istiza'an wannan mutane suka gaya masa haka kai ke hakika mutum ne mai juriya ka dace duk kullun gara abu daya istiza ne akwai istiza ita za ke na na rena hankali ai ka iya juriya saboda sun zaga sai ne ce ka yi mai juriya ne kai ba na karfa shi ba ba na karfa shi ba eh, ba na karfa ba ka ga yanzu an ganka ce ai malamin su suke da kudi?" to duba kake yi ko to shi kake yi eh wani hukuma hukuma suna sun samu masu in kawai da suke cikin hukuma su ba su dana ba su yanzu su kudin su ba ka ka duba hukumomin da ake duba duk yan targawa ba ne yaushe suka tara haka ba ka kai mutane Allah ya tara ta wuce basira mutane shi duk ka duba hukumomin nan duba yan targawa ba akwai yan tada a cikin? ne tarkawa ne yadda kake bukata haka dangi su suke shi dauke kuɗi ba ka yi eh, da shi ne shi ma dan tarka yana so shi ne shi shi zo ya dauki kuɗin kai baka ustazai ustaz to in gaya maka ustaz ma shi ne duba shi ki samu in kana so ka yi duba yanzu ni da kai mu yi ne mu shiga mu shiga abin nan ka ga yanzu kudin zaka samu ba ka ga masu ustadai masu jinjina jina gida suke ginawa masu duba ne masu duba ne da ana jin tsoron lahira ba ni da kai akwai abin da za mu yi wallahi shi da an kasa ma zo mu akwai abubuwan da za a yi Eh. ai da nake takaitin malam kundin nan da ka zubar <laughs> eh ma ba za a mishi ba ba ka da abu ya motsa ka mutu da kai ba za ka yi ridda ne billahi sai ka yi ridda duk wanda ya saka kashi karama in kana ta da wannan wallahi ba za ka zama musulmi ba kirki wallahi sai ka sai ka sai ka yi ridda a kan kallon wata mutum na gidan fa bashi abin da zai bude baki kuma akwai wasu abubuwan da ne zaka zuba ruwa ciki shugabannin fata zai zo ne ka nuna masa ciki ta ce ne ka yadda ka san talabijin haka zai ta duba abubuwan da zai same shi na kiran da abin ne gin ayi kaza ayi kaza ayi kaza zai yi abin sojoji sun doke mulki za zo a zuba masa ina kallo kuma duk ne ka san kudin ka sa a jihoshi mu kuma ka dauke shi zai raka ka ke ganka cikin jeji duhu a ganka jeji na jin sautin mutane ina raka ka kofar gina shi a ganka cikin jeji kuke in ayi wannan kudi mai ba za ka samu ganin kuka tura masa ajanni tashi shi da dare ya kasa bacci tashi shi yi eh, magana shi kuma yanzu da sura ba kyau kuma ya kasa bacci gaya masa abin da ya akwai cewa wani wuri wani in ka yi alaka da su ba za ka gani da dare shugaban kasa duk kowa yana gaban su shi tashi shi a bacci ba kowa ishe igirin waɗannan ai shi kana suka zama Allah kuma ke duk wannan ishe za mu yi amfani a ba kyau wanda su aljanu ne zaka amfani da aljanu ne ya hana kai sallah za shi kadai kai sallah ban da sallah za ya za ka wa karatan wa faratan ko wannan da yake kare ibn abbas wakila ya abdi menene abdi ima wa ya sama akli shine yake ce akli a bi mana amski dakata da su zubar da ruwa hmm. <laughs> kafin dan ladan wala ba komai ba ne damunan da muke bukata in Allah ya siki sama ai ko na uku ba da ruwa da mu da bature da wanda ya waye da masu iya cikin da masu wutan a suke ruwa ko na uku sha ga mu da waɗannan tsuntsayen da komai muna cikin ruwa muna ihu yadda za mu ci Allah dai na sai wani abu da tun sata bai suke mana ruwa ba iska ba komai a ciki bar wai na ta ba ba wanda zai yana da jirgin sama ko yana da fesin kin wai saya shan da sun ana ta yi kuma Allah ya ganda mai bar ruwan haka ba iska ya kaɗa ba a bar kankan ita fadowa awa ɗaya kawai a yaran nan da aka fara kun ganke kare inda ke zuba ba a bar iska kare kaɗa ki iko Allah daga can Allah ya sa iska kaɗa ya zo ina zo muji in bar haka ya ringa saki ruwa in zo kankan dutse zai sama daki in kashe kuɗi ya yanku baki da miki biyar san adam waye shi kankaran a take shi a gana wani shanin Allah ba ka gani ne iskan ne ya sha Allah ka kyale mana ya faru kwanan na Kaduna To! an ne. to kada ce manya manya ka dinga sako musu to duk ta kuma samu su akwai rumfuna da da kula da sauransu wannan a kai na sauransu me ba za a yi ba karɓar Allah wanda kake gan shi kankara ne yadda kakin kankaran ne haka zai to amma Allah da ikonsa shi ya san sanadin da yake lokacin da ya tashi shi dokoki iske kada shi kada shi sai mai ruwa shi yanzu kuma ya taso daga can shi Allah ka ga barami rami na cikin wannan girgijen ba to amma ka duba fa shi ringe zuwa dai ɗaya kanana kanana bai sake shi ringe zuwa kamar yadda muke zuwa fara ba koriya haka dai zo don ku ji daɗin shi za rani ne tankare aka a sama me yasa haka ruwan kowane daya jefe ne ka je ka hugu da wannan rami shekara nawa ka yi wannan afala tusiruna kai wannan tunanin wannan ruwan da yake zuwa duk iska yana kada amma za a bin kowane ruwa da hanyarsa don ku ji dafi don ya bari na zuwa da girma kuma ya sami ka hanya shi ka mutu da ya bari na zuwa haka idan da bi hanya daya ya sami ka ya za kare shi ban shi kananan ya ce ka jiki duk wannan Allah yana kuwa da rahama mu amma girgizan ka can waje ai ruwan ba shi da nisa da mu kana tashi jirgi wuce ruwan za amma ta kaka ne wai ke zuwa dan kanana ba kuma ba wani gudu je wannan abu bane ringa zuwa kanana ringa zuwa kanana wanda zai zuba cuci haka don ku tara ku dan sha don zai bari haka zuba kamar yadda muke zuba da kwaraya kuma ruwa ne saman baki ɗaya ya za ka rasa ya hubuje kasan duk wannan ba a duba wannan kai kana da shawa a gidan kiro kan shawa ka bude ruwan ka ga yadda zai ta duba ka to amma duba saman na da Allah zai sake haka yazo kamar turin shawa mai nan zai zuba kasa zai huje muku daki huje muku fili huje muku ta ina amma iska zai ta turawa ya kada shi kuma zai na zo zuci haka zai zo ku sha kwanta a kasa ku yi mai amma duk wannan ba za gode masa ba ba wani kasan da zai la amerika wala wani tunanin da zai sayin da za a fara ruwa kuma na bai gaji ba tuncin ne haka ake yi da kankan kuma yabba da haka zai sai daskare a can ya sake shi dubai ne yake zo kankan ya zo kamar dutse ya zai maka gidanka duk wannan waye faratanu na balma ruwan ya fuku afib shadid la jarama bala shine wancan muka karanta wa kana ikramatu wajhil ard shine abin da hukukun kasa wannan ke nufi can wannan tanur na ismu wajhil ard yace tanur na shi shine fuskar kasa ba wai yin hukukuwar ruwan ba ne ikramatu ce wajhil ard ruwan ya fuku idan nuwa kasa ne hmm. ala innahum yatununa sudurahum yastahfu minhum ala hina yastakshawna thiyabahum ya'lam ma yusirruna ma yu'linun innahu alim bi zati sudur to wannan tafsirin ya bambanta da wancan wancan na aka sake mimitawa Allah sauraka ji innahum yasnuna sudurahum zuciyarsu suna jin kunya da ya ta min suna su goye ma Allah hena ya ta kashe siyaban lokacin da suke rufe al'auran su yayin da suke saduwa da iyalansu ya alam ma yasiruna shi Allah ya san abin da yake boye wa mai ilimin inna wa alim bi zati sudur shi da sana hasan bin muhammad bin sabbahin hadathana hajjaj Kala qala ibn jurayj akhbarani muhammad ibn abbas ibn ja'far anna sami ibn abbas yaqra'u alla innahu yasmi yasnauni sudurahum suna jin nauyi a zukatansu kala sa'atu an hashi na tambayi ibn abbas akan wannan aya fa kala unasu mutane ne kanu yastahayuna suna jin kunya an fai fudu eh, ila sama wa an yujami'u nisa'ahum fayafudu ila sama fa nazara zalika fihim yace ibn abbas yace mutane ne kanu yastahayuna mutane suna jin kunya in sun tube yayin saduwa ku mace kunsu ce su kalli sama suna gan kamar Allah kallon su yake shi na Allah ya so kuma su ce wata abin da yake Allah yana sani wannan kai ba Allah ne kai wannan ba laifi ba hmm. wannan shi na daga cikin wanda suke cewa mutum ya yanda zai sadu iyalinsa rufe al'awansa rufe menene duk waɗannan kariya ne kai ka san dai ne in ka kula kofar duk ku tafi sarara ku hau sama ba wanda ya dame a ce wai na na Aisha ta ce bai taba gani al'awar mazala mazala sai aure aure nan a cikin zafi ku duk zai ku rufe kan wani mai suna kallo hangin ku ma ke gani wai sa ku ne duk abin da za ku yi ku yi wai hana ku wannan duk shirme ne ba wani abu wai ana ce kura ta ayyuni wanda kiyaye mutum da yi mutunci dai حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد ابن عباد ابن جعفر أن عباس قرأ على إنهم تثنون صدورهم ko ba haka bane qultu ya abba ya ibn abbas ma tasmauni sudurahum me ake nufi sudurahum ka kana rajul mutum ya kasance yujami imra'atu yana sai sabi al sai sahi yana jin kunya kage mutanen gari mu yanzu cici ma ke cici ya ga mutum ya rubuta yana zazzare da dan banza ciwo kai aka sa masa shi tashi hankali sa ne shi wani mutum zai fita da kota ina ba abinda Allah baya so shi zai dan adam ciwo kai aka same ka wala ka shiga uku amma wai da abin da Allah baya so shi zaka nuna jama'a kara kai ka isa in ba a baka madubi ba ka duba fuskan ka ba za ka san kowa ya kai ba da adam ne shi hmm? Allah zaka masa tawaye fa yatahi fa nazalat ala inna yasununa sudurahum wannan shi ne abin da yake nufi a nan Allah ya samu dace حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون يستغشون ثيابهم وقال غيره ولي ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم سنة رفي كاونا صدور كنيا to wannan kuma sha Allah ya nuna masa abu abin ba haka yake ba dan adam ba haka yake ba Allah yana kallon komai almun da kama ce yi sabu da yala gaban jama'a amma gida kuke komai me za ku yi kuma nisa'ukum har kula ba wani zancen irin wadannan waje da taulan ma ja'at rusulana lut rusulana ku ci ce luta fi abihim wa zaqa bihim a fi abihim mana sa'a zannu bi qaumi yayin muna zato da mutanen sa kuma hakan lokacin da bakin suka zo masa haka ne zai mu saboda aikinsu ne وباك بهم بأضيافهم ya an kutanta masa bakinsa saboda shi mutum kirki ne ba ya sa a kutanta masa bakinsa da na faɗa mu garin ba ma yadda ya za ce wai nama mutum na an bude wani hotel wani ne ne na yi magana jiya rin so mai ki wani hotel aka bude yanzu can karfe daya ake zuwa ki lalata da na ci nama mutum ma ake yayi muke da bincike da yi magana gaskiya haka ake faɗa magana kuma mafarki shi zai zama gaskiya sai a ringa cin namun mutane kuma da yan iskan mata a ringa haɗa su ga ganin wannan fusaran ba a san mutum ne yake so ba a shi sa ba mu san me ake bukata ba kama mutum ta ga wa koyar maji da ranar ya zo ya ce an kama shi an kai shi da duk maiduguri an shiga da shi na an shiga da mu muna gani kuma mafarki ne wannan ba ma gaskata ce sai yanzu irin waɗannan an fara magana shi ka kasa gane wace irin al'umma sun fi kirfi kowa za a zuwa a ringa zuwa wutar kirfi da a ringa fasadi kuma na kallon su waɗannan mutanen da hukuma ba shi da maganin sa ba su da mutanen gari wala ba su da mutanen gari za su daina san matasa ji a tura su da su a dakar tura kayan su ai mun taba zuwa hotel lokacin da aka kafa yin zuwa farko lokacin kwankwaso mun je da kagin manya manya mutane Kano da muka ji guduwa suke yi muka sa wata mace muke ta sallaka katanga yar ku da takalmi ya kai haka shi kace aljanna irin waɗannan ba za su sake yi ba kuna kwanciya nan lannan kuma da kuka je wani hostel <laughs> da aka gaiwa da wasu malaman ashe wajen laktan da muke ya kace ga, kwashe mun ga wasu suka ga Allah kwashara suna ce suna rarraba amma da su muke lakar ina rawa a bar da mutanen gida za su koya musu hankali wani su abuwa hukuma rufe ido yi kau da hankalinsa al'umma su gyara mutane don wannan manyan mutane wanda suka kai za su lalace yayan mutane a kyara su da mutane kallon mutane na da kani na da kan wata na da ƴata ka suka lalace ta a kyale ni da kai ku koya maka hankali ai me kishi shi akwai maka hankali ganka da kan wata ko ƴata ko in eh, ganka na lalata da kuma kana shan kwaya a kyale ni da kai kawai kuma shiga kuma kawo ne kai ni kara a ga ba za a daina ba lokacin muna yara ko wanda Allah ya bashi karfi inda yana neman yarinyar ta neman yarinyar kashi da uku aka daina neman mata don Allah ya bashi karfi inda yana neman yarinyar ka neman wannan yarinyar shi kyale ka da daren ka fito shi gyaukan shi ki yarinyar ta tsaya a gaban yarinyar idaga ka sama ka ta kai ta kan ma wuya kana ta abin da ce yarinyar ba gani ba ce yarinyar ka zabe shi ba dan Allah zaka bari yarinyar ba dan shi a gaban jima ko ba wanda zai masa komai zai bar ne yarinya duk gari ko sai yana da kirki kuskure yana dauko dusa ya dauko abin nan jika ka buhu da an haka zai tada buhu ya yi to diya yana gare shi ko ya san yarinya kana san yarinya kai farin jini shi kirawo kyalik lokacin da kusa da ko wajen wasa ne shi duk yarinya ce zo ce duku kai da kake son ta kafin da gurguru kai ta saya ce duku kai kar da kai ta kaka ya ce kaza duba na fi shi karfi na fi komai kin bai shi ce eh sai ta liga kana tafiya kana kuka a ke yi ba Allah ne Allah ya hana kaki malaikun sun hana eh, eh, manzon sa ya hana kaki to ga wani kato wallahi ya kama wani dan ya kama wani gudu ya shiga gidan mutane da dare da ran da kake ne na kwance da dai shi na gan shi dama na ce sai mu karfi yake shi na gan shi duk an fafasa masa yanzu yana ihu na ce dai ka gan malaiku ba same ka ba dan banza dan kwaya ka ga mun shi ma yake cewa fi abihim sa'a zannuhu bi qaumihi wa saqa bihim bi adyafihi bi kit'i min al-layli sawat ina magana ashara bihi ila qawli ta'ala fa asra bi ahlika bi kit'i min al-layli wala ya tafi kuma ahad ga insha Allah dare kuma an ci a tafiya makar wani waiwai ga jarabawa ne na da yawa waiwayan kuma wani laifi ne ya ka doka ne ka ki doke sa haka ne ibada da muke ba abin da yake waiwai wa kana tafiya kada ka waiwai in ka waiwai me ne me ya rage ma Allah me ya kara masa amma waiwai ya nuna cewa kai mai laifi ne kaka ka sallar sujjada mai rukun laifi ba abin da yake kara ma Allah duba tauraron da yake sama taurawa ko taurawa ɗaya da ka kasa so dubu ba ta ku da kuke ciki kamar tashi me na kuma Allah miliyoyi ke da wannan kasan da kuke ciki ba miliyoyi fa tauraro ko ya bai ninka wannan duk wannan tauraron da kuke ganci kuma ko da suke sama su duk na Allah ne kuma ban da su duka kuma suna wani sama ne da ba kai kana nan kamar tashi a cikin wannan bakar me da kuma Allah kai kai tawaye kana hau jirgin sama ka ga mutane a cikin yadda kagen kyashi kashi haka yanzu ka dauke kyashi wani abu ne wannan kagen na maka taka sun kagen na maka yi to wannan duniyan da muke ciki miliyoyin su suna sama shi Allah shi yasa abin da yake ciki kuma dukan su suna wani sama ne kuma tauran ka ga yadda suke sama dukan su kirga har ka zo ka yi bacci su kuma wani wuri suke wancan saman kuma ga sai sun fi naka wanda kake ciki to kai kuma cikin kama ba wani ba ce ka taka nan ka tafi kaduna kafa cikin irin waɗannan ka kai kanka ba wani abu bane a zo kana ma Allah ta waye kuma wani abin wasu sanda aka ce kar ai abin sannan kuma za a eh, eh eh ba ba ba shiki ba ne eh, shikin ki kenan قال مجاهد أنيب ko ba haka ba ne. ko maje cewa ma tawfiki illa billah alaihi tawakkatu wa ilaihi munib aka haka kaso ba Allah kullum iduba laifin da yayi ce kuma wallahi kuna so mu gyaru mutum zai yi bacci zai duba yau da asuba zuwa lokacin baccinsa shi duba alhin nawa yayi wata shi kai kuka zaka tun asuba zuwa wannan sallar ba san kowanne sura kai ba in ka sai zaka yi wannan tunanin wata ka kwanta ka fito yau daga asuba zuwa har lokacin da kake kwance ka ga mai kama Allah za ka gan cewa wannan ranar ya tafi a banza don an mata maka ka faɗa suran da aka karanta ko liman ya karanta a ba ka ba bayan salamu alaikum na wace zikir ka yi ba za ka sani ba kin an waye gan da kayi wani alheri sadaka ko kalmar sai shi ga dama giba ka waye gari shi janyuwa kuma ba abin da kayi wanda ka wannan ranar zaka ga wa Allah to da wannan tunanin da wannan unibin nan ka koma wurin Allah shi ka gan ka gyara shi ka ci to insha Allah gobe zai yi kaza shi ka gan irin wannan shi ka gan ka waye gidi da azumin litinin a waye gidi da azumin alhamis ko azumin dawo ko ka gan kana gyara ko ko ka gama bayan sallah asuba ka yi irin waɗannan azumin da yamma kuma ka yi wannan azumin ka zama mutum amma mutum na nan bai san abin da yake ba kullum a cikin ba nan yake to Allah ubangi kiyaye mu na gani tunda yawa ka fara insha Allah ko sauran kaɗan ne sauran kiris ne jima kaci da yawan musaya amma na faɗa maku na gaji zan yi zuwa da wuri na na ma faɗan bayi na zo da wuri kai ka rage zuwa da wuri mu su fara karatun wanda ya zai samu kalila a kanmu na ga yin anan zan fita ko zan fita shi abin da kalmar su ko abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kura kura Allah ya fi mana iyayen mu ne da sallallahu alaihi wa sallam